waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne ba kuma barayin shanu ba ne a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau kamar dajin folgore dinnan da sauran dajuzzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yawan zuwa a lokacin damina da shanunsu. So saboda haka muke buƙatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu na Fulani. Ka yi magana kaman guda biyu anan cewa ko dai takarda daga hukumar tsaro ko kuma daga shugabanninsu na ardodi Sai mutum ya mallaki wannan guda biyun ko kuma ɗaya ma ta wadatar. Ai daga su ma shugabanninsu na Fulani in suka ba su takarda ya wadatar domin me an san ko su waye su an san daga inda suka fito kuma su sun san inda za su tafi don yawanci a takardar za mu je, mun fito daga wuri kaza za mu je wuri kaza so idan suka je wani abu ya faru ai mun ko da sun gudu mun san daga inda suka fito irin wannan takarda tana kunsar adadin watakila dabbobin su ne ko kuma da irin kayakin da suke tafi eh, abin da suke rubutawa suka rubuta eh wane kaza mai suna kaza da iyalansa da dabbobinsa ga sunan daga wuri kaza za su tafi wuri kaza so saboda haka a taimaka musu abin da ake rubutawa kenan na ga wannan da ido na kuma ni ma na taimaka akan an kyale wasu sun kai inda suke bukatan su tafi yaushe ne wannan ka'ida da kwamishina ya zo da ita za ta fara aiki a jihar Kano eh to ai yanzu ne fulanin suke shigowa ko ba haka ba mu fa ba wai ba mu san su shigo bane a'a muna son dai ba su aikata wani laifi a inda suka fito ba kuma ba su da niyan aikata wani laifi a nan inda suke shigowa domin neman zaman lafiya da kwanciyar hankalin jama'ar jihar Kano don sukan zo ne a mazaunan baki in sun yi waɗansu abubuwa kan kace na sun bace ba za ka san ina suka shiga ba ko ba haka ba amma in muka tabbatar da eh ga inda suka fito ga inda za su kuma alhamdulillahi yanzu ma mai girma gwamna yana neman a samu musu matsuguni na dindindin so in sun zo da niyya haka alhamdulillahi can za su je su taro mun yi taro da shugabannin fulani na nan kano da na kaduna da na katsina da na jigawa da wasu daga bauchi ni na gayyace su na neme su Ne ce musu to lokacin shigowan fulani yan uwanku yayi wanda yake wasu suna fitowa daga wuraren da kuma kanku ba ku sani ba muna son ku taimaka mana wannan aiki a fara shi duk wanda suka shigo mu san daga ina suka fito mu burin mu kawai mu san daga ina suka fito ina za su kuma ya suke domin gaskiya abin da muke so mu Kano alhamdulillah. maganar zaman lafiya gwamnati na kokari jami'an tsaro gaba ɗaya muna da haɗin kai muna iyakan kokari a kai mu tabbatar da cewa zaman lafiyar nan ya dore kenan idan kuka sa daga inda suke da kuma inda za su akwai yiwuwar za ku dinga saka musu ido kenan kwarai da gaske ko saka idan ba ta mu ba ai community policing din nan da aka kawo mm. zai taimaka mana sosai matuƙa gaya masu angwanni da katai da hakimai duk suna ciki kuma suna sani da wannan abu wannan mu abin da muke buri kawai ba za mu hana su shigowa ba amma mu tabbatar ba su da wani abu ko wani buri na wanda ba daidai ba a zuciyarsu